أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين باهك السلام عليكم ورحمة الله بركة مدونة يمتين العرباء شاتكوز ga watan Jumadal Ula shekara ta 1435 hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 19 ga watan 4 shekara ta 2014 miladiya karatunmu na ƙarshe muna karatu cikin babu luwali Adil mun tsaya ƙarshen hadisi na 672 za mu tashi hadisi na ƙarshe a babun hadisi na 673 haka ne? mala ya ce wa an iyad ibn himarin radiyallahu an an karɓo daga iyad ɗan himar radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda kaji an ce himar himar kuma me ake nufi jaki saboda suna ne irin na maguzanci kamar a hausa ne kai ma ka ji su citumu su cidawa da sauransu ko shi sahabin ya musulunta amma mahaifinsa bai musulunta ba duk da cewa ya musulunta kuma ba a daina kiransa da sunan mahaifinsa ba saboda ko da kai musulmi ne mahaifinka ba musulmi ba ne dole dai mahaifinka ne dole dole in za a kira ka a kira ka da sunansa ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah kuma kaga baka da ikon kai ka canja masa suna inda ma ya musulunta ne to annabi zai canja masa suna domin haka ɗabi'ar annabi sallallahu alaihi wasallama ta kasance duk lokacin da mutum ya zo ya musulunta a wajensa yakan kuma tambaye shi ya sunanka idan ya ji sunan mai kyau ne shi kenan sai ya tabbatar da shi akan sunansa idan ya ji sunan mara kyau ne sai ya canja masa saboda suna yana da tasiri game sunan bahaushe ma ya ce suna linzami in ba manta ba mun sha kawo maganar musayyib ibn huzn an gane ko Sa'idu ɗan Musayyib, Musayyib kuma ɗan Huzn. Sa'idu ibn musayyib wanda ake kira da shugaban tabi'ai. Babansa sunansa Musayyib, kakansa kuma sunansa Huzn. shi shine bakin ciki. To shi kakan ya yi zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wata rana ya je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an gaisa sai Annabi ya tambaye shi ya sunanka sai ya ce sunana Huzn, bakin ciki sai Annabi ya ce a'a daga yau sunanka Sahalu, saukin kai. Sai ya ce a'a la ughayyiru sammani bihi a wala ummi ni ba zan canja sunan da babana da babata suka samun ba to shi manzo Allah baya jayayya sai ya kyale shi tun daga nan kuwa baƙin ciki bai bar shi ba bai bar familinsa ba har jikansa sa'idu dan musayyib ya ce na tashi a cikin danginmu kullum cikin baƙin ciki daga yau ɗanwane ya shiga ba sai dan wane ya karye sai wance gidanta an yi gobara sai wane ɗanta ya faɗa rijiya kullun gidanmu cikin haka yake ya ce to ban taɓa gano sirrin ba sai da na karanta hadisi na ci karo da kissar kakana zuwansa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tambayar da annabi ya masa akan suna da kokarin canja masa da ya shi kuma ya ki ya ce sai na gano a ne gizon ya saka anan ne matsalar ta faru da aka in suna mara kyau ne annabi yakan canja shi kuma babu bukatar in an zo canjawa sai an kawo rago da yawa malamanmu na gargajiya malamanmu waɗanda ba su da sana'a da wannan suke koran maguzawa su hana su shiga addinin musulunci in ba maguje ya zo katutansa zai shiga musulunci za ce to kuma akwai kuɗin yankan rago ko akwai ragon canjin suna annabi yana canja sunayen irin waɗannan kuma ba a wani sake yankan rago kuma za mu ga da yawa daga cikin sahabbai annabi ya canja musu suna bayan wannan kamar matar samana na maimuna asalin sunanta barratu barratu ta kwarai sai annabi ya ce a koma maimunatu mai albarka me bambancin ta kwarai da mai albarka ta kwarai akwai yabon kai ubangiji kuma ya ce wala tuzakku anfusakum huwa alamu bimanittaqa amma mai albarka to wannan kuma fata ne da haka lokacin da kake da suna mai kyau ake kira kamar fata ake maka na wannan ma'ana sunan ta tabbata gare ka da haka wannan shi yasa za ku ji an ce iyadu dan himar iyadu radiyallahu anhu amma himaru shi wannan bai musulunta ba amma ba shi da yadda ya iya mahaifinsa ne dole a kira shi da shi an karbo daga iyadu dan himar Allah ya kara masa yadda qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ahalul jannati salasatun mutum uku yan aljanna ne ba wai su kadai ba kenan domin mafhumul adad ne mafhumul adadi la mafhuma lahu idan aka ce uku yan aljanna ne ba a nufin banda su ba wani a nan dai munasabar zance ta sa annabi zai faɗi ukun kadai wata rana kuma zai iya faɗan wasu wata rana zai iya ƙara wasu wata rana zai iya ambatan wasu da haka wannan shi ake kira da mafhumul adadi malamai suka ce la mafhuma lahu ba a iyakance zance a kansa baka da damar ka ce banda ukun nan ba wani ɗan aljanna a'a ga wanda ya karanta usulul fiqh ya san mafhumat akwai mafhumul mukhalafa mafhumul muwafaqa mafhumul sharti mafhumu kaza mafhumu kaza daga ci akwai mafhumul adad sukan ce mafhumul adadi la mafhuma lahu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya ce cikin hadisi lam yatakallama fil mahdi illa salasun ba wanda ya zance a tsumman goyo sai uku ya faɗi ukun a wani waje kuma aka samu ƙari to waɗansu kansu yakan buga su ce ah to anan an ce uku kai kuma gashi an samu ƙari shi yasa Imam al-Qurtubi da ya kawo abin a kissar Annabi Isa wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahala da ya kawo hadisin kuma sai ta kawo ƴan uwansa yace wannan yana nuna maka cewa da aka ce ba su yi magana a tsumman goyo ba sai mutum uku ana nufin a wannan munasabar ta zance ukun nan annabi yake so ya ambata wasu malamai suka ce saboda a wannan lokacin Allah bai ƙara masa wani adadin ba bai san sama da ukun ba shi yasa sai ya takaita uku amma daga baya da Allah ya ƙara sanar da shi kuma sai ya ci gaba da faɗa domin dama mafhumul adadi la mafhuma lahu mafhumul adad baya nuna iyakance magana da haka kace mutum uku yan aljanna ne za a iya samun na hudu za a iya samun na biyar za a iya samun na shida na farko zu sultanin muqsidin mutasaddiqin muwaffaq mai mulki mai adalci mai kyautata wa mabiyansa muwaffaqun kuma wanda Allah ya yi masa gaman katar cikin mulkinsa Zo sultan mai mulki ko asalin kalmar sultan mina salafa. salata was-salatatu hiya tamakkun tabbatuwa ƙarfi dama iko wanda Allah yakan bawa masu mulki daga nan akan ce sultan akan ce sultan ana nufin hujja an gane ko in hiya illa asma'an sammaytumuha antum aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan bi ma'ana min hujja min dalil min burhan da haka sultan yana zuwa da ma'anar hujja dalili sultan yana zuwa da ma'anar mulki iko dama karfi da Allah ya baka a ban kasa to da shugaba mai adalci kalmar muqsid min al-qist wal qist sabaka bayanuhu daga al-qist ne qist kuma bayanin sa ya riga ya gabata tun a farkon babi shine al-adalu shugaba mai adalci mutasaddiqin kuma mai kyautatawa at-tasadduq anan shine kyautatawa an gane ko daga nan bawashi yake cewa sadaka kaga sadaka ka dauki abu ka ba mara shi dan ka kyautata masa wannan shine sadaka kamar yadda ƴan uwan annabi Yusuf suka ce ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durr wa ji'na bi bida'atin muzjatin fa awfi lana al-kayla wa tasaddaq alaina inna Allah yajzil mutasaddiqin ya kai wannan sarki ka sani mu kan da mu da dangin mu cuta ta cin mana annoba ta same mu fari ya kusa ya kashe mu fa'ufi lanal kaila da haka muna fatan ka cika mana ma'auni wa tasaddaq alaina ka kyautata mana inna allaha yajzil mutasaddiqin Allah yana sakan kawo masu kyautatawa kamar yadda ya ce wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati can a ƙarshe sai ya ce addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima da ka shugaba mai adalci mai kyautatawa na ƙasa da shi talakawansa ba mai tsangwama su ba ba mai kuntata musu ba sannan muwaffaq wanda Allah ya datar da shi ya zama ya iya mulkin domin iya mulki dace ne na ubangiji subhanahu wataala zaka ga wani masarautar tasa tana da girma amma bai iya gudanar da ita ba wani ku sai kaga masarautar tana da girma kuma ya iya gudanar da ita wani sai kaga masarautar yar kankanuwa kuma duk ta gallabe shi ya kasa warware matsalolin mutane kansa yana neman ya buga wani ku sai kaga ba haka ba ubangiji ya yi masa gaman katari Allah ka datar da mu wannan na farko kenan daga cikin yan aljanna an ce shugaba mai adalci sannan kuma mai kyautatawa mabiya sannan kuma wanda Allah ya datar da shi aka gabatar da batun shugaba akan sauran dan a nuna maka falalar shugabanci idan an kiyaye gaskiya a cikinsa sa duk shugaban da ya tsaya ya adalci duk shugaban da ya tsaya ya kyautatawa mabiyansa duk shugaban da Allah ya masa gaman katari wajen gudanar da shugabancinsa wannan yana cikin yan aljanna ashe kenan shugabanci hanya ce daga cikin hanyoyin mai shiga aljanna amma fa sai ga wanda ya tsaya ya sauke nauyi ya sauke haƙi kuma abin mai sauki ne in ka nemi dacen ubangiji sai ya datar da kai Allah ya datar da mu na biyu wa rajulun rahimun raqiqul qalbi li kulli dhi qurba wa muslim wa rajul da mutumin da rahimun yake mai tausayi raqiqul qalbi mai saukin hali mai taushin zuciya ba mai kaushinta ba akwai bambanci tsakanin tausayi da taushin zuciya akwai tausayi baya bayyana sai ga wani taushin zuciya kuwa ko da ba kai wa wani ba ana iya sanin wani mai saukin kai ne amma tausayi kuwa sai kayi wa wani ake sanin wani yana da tausayi abin tausayin ya kama kuma a ga ka tausaya to wannan mai tausayi kenan amma taushin hali ko ba kai magana da kowa ba mu'amalar mutane yau da kullun sukan sa su ce wani yana da saukin hali to saukin hali din kyakkyawar ɗabi'a ce kyakkyawar halayya ce ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un mutanen kirki alama ce daga cikin alamun 'yan aljanna kuma musamman ga 'yan uwansu musulmai ashidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum azillatin alal na izzatin alal kafirina da haka da mutum mai tausayi mai taushin hali likulli zai kurba ga dukkan danginsa na kusa wa musulmin da kuma dukkan wani musulmi an gane ko me yasa aka gabatar da makusanta kafin a ce musulmi saboda zulkurba aula bil ma'ruf a gane ko ko ulul arhami aula bil ma'rufi danginka sun fi kowa cancantar su ji daɗinka danginka sun fi kowa dacewa da su samu kyautatawarka dangin nan ko da ba musulmi bane ba kuwa ko danginka ba musulmi bane ana son ka kyautata musu ko danginka ba musulmi bane dole ne ka sada zumuncin su ko danginka ba musulmi bane ana so ka yi me ka zama mai kyautayi a gare su to sannan bayan su kuma sai me sai kuma sauran musulmai sauran musulmai ma'ana wannan sai ya nuna kenan ga dan uwanka musulmi ga dan uwanka na jini amma ba musulmi ba wa ya fi cancanta ka kyautatawa dan uwanka wanda yake na jini wanda ba musulmi ba ƙwarai domin an gabatar da shi anan akan me akan musulmi amma ga ɗan uwanka ga musulmi ga wanda ba musulmi ba kuma duk ba dangantaka jini a tare da ku to wancan musulmin shi ya cancanta ina fata an fahimci wannan yawwa domin ka'idar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sadaqati ma an zaharil gina wabda bi man ta'ul fiyayyar sadaka ita ce wacce kai bayan kai kanka ka wadata kar ka yi kyautar shiga daka ai kuka kar ka zama zakara ba da kwaya ka ci tsakuwa Allah bai kallafa ma haka ba to sannan in ka tashi za ka yi wa wani kyautayi to ka fara kuma da na gida ka fara da na kusa sannan kafin a je waje domin sai gida ya ƙoshi ake kaiwa waje in ji bahaushe da haka wannan daidai ne wani mutum ya zo ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam ayyun a ahaqqu bi husni sahabati waye daga cikin mutane fi cancantar in kyautawa in kyautatawa sai annabi ya ce ummaka ummaka ummaka sannan ya ce thumma abaka thumma adanaka fa adanaka waye kuke cancanta in kyautatawa ya faɗi uwa sau uku mahaifiyarka mahaifiyarka mahaifiyarka sannan ya ce mahaifinka sannan na kusa da kai na kusa da kai na kusa da kai gwargwadon kusancin sa da kai gwargwadon haƙƙin da yake da shi a kanka shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana sai ya ce wa bizil qurba sharadin zul qurba babu islam a ciki domin wani zai zama danginka ne amma bai musulunta ba amma baka da yadda ka iya da shi dole ka sada zumuncin sa haka Allah ya ga dama hikimarsa ta sa ya haɗa ka da wanan ka musulmi kai kuma ba musulmi ba ko wanan ka kafiri kai kuma musulmi wallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min Allahu ala kulli shay'in qadir shi ya ga dama yayi ku haka idan ya ga dama duk duniya sai ta zama musulmi idan ya ga dama kuma sai ya bar bayan sa yadda ya ga dama ya hadi man ya sha wa yudillu man ya sha ya shiryar da wanda ya so ya batar da wanda ya so hikimarsa ce ta gudanar da haka ba a ce da shi dan me kai da ya shiryar da kai ya baka musuluncin ba dabararka bace ba iyawarka bace alhamdulillah allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah shi kuma wanda bai shiryar da shi ba din ya bar shi haka a bace haka ya ga damar ya ga kayansa sakamakon shi kuma kangararsa mana bawa yakan zafi ɓata shi kuma Allah sai ya sakan masa domin dama abu ne guda biyu a faifai ga shirya ga bata inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadainahu najdaini Allah ya baka tafarkan guda biyu ga sunan wanda ka saba sai ya sakan ma an gane ko to da idan Allah madaukakin sarki ya kaddara ma cikin danginka akwai kafuri baka cewa ba za ka kyautata masa ba baka cewa ba za ka sada zumuncinsa ba Allah madaukakin sarki sai ya tambaye ka akan haka dolan dole sai Allah ya tambaye ka haka domin ya sharɗanta maka ko ya wajabta maka kai hakan in kuma baka yi ba kai laifi nana asma'u yar sayyidina abubakar mahaifiyarta ita bata musulunta ba sanadiyar ma da ta sa suka rabu da abubakar kenan lokacin da abubakar ya musulunta uwar gidansa sai bata musulunta ba ita ce uwar 'ya'yan. shikenan sai suka rabu abubakar ya yi hijira da shi da 'ya'yansa da suka musulunta suka tafi madina tare da annabi wata rana ita uwar nana asma'u tana makka sai buƙatar abin duniya ta taso mata ko dai za a yi wani biki ko wani abu tana so ta je wajen yatta ta samo wani abin duniya ta taso tun daga Madina ta zo Makka a ta daga Makka ta zo Madina tana zuwa ta zo gidan Annabi sallallahu alaihi gidan diyatta Asma'u bayan sun gaisa ta ce ya ke wannan ya zuwa nai kimin kaza kimin kaza kimin kaza sai ta ce to ina zuwa mama ko baba sai ta kewaye ta tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ta ya ma'aikin Allah mahaifiyata ce ta zo daga makka waje na dan in mata kaza in mata kaza kuma ka san bata musulunta ba na yi mata manzo Allah ya ce sili ummaki je ki sada zumuncin babaki Allah bai hana ki haka ba ga nana ummu habiba ramla bintu abi sufyan matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yar abu sufyan sarkin makka ita ta musulunta har ta aure annabi amma mahaifinta a lokacin bai musulunta ba to bayan an yi ƙulla yarjejeniyar tsagaita wutar yaƙi tsakanin annabi da mutanen makka tsawon shekara goma sulhul hudaybiya kenan sai mutanen makka suka saba wannan alkawarin kuma sun san annabi baya wasa wajen alkawari to sai suka ce yanzu tabbas wannan alkawari da muka saba zai sa a dawo jika Muhammadu ba zai kyale mu ba yaya za a yi dawa za a je a nemi alfarma sai Abu Sufyan ya ce ku kyale ne? ai yana auren yata bari in bi ta wajenta shi ma ya tashi ya tafi har garin Madina da ya je garin madina ya tafi gidan yassa na farko ya je wajen abubakar abubakar ya ce wallahi ba zan iya ba umar ya ce wallahi ba zan iya ba sai ya zaga ya tafi wajen yassa yana zuwa wajen yassa ya tarar da shimfiɗa an gyara an yi komai ya ɗauka wajen zama aka tanadan masa bai san shimfiɗan mai gidan bace ba ya yi wubze ya yi wubze zauna yarsa ta fincike tabarmar sai ya tsaya abin mamaki ya kama shi ya ce ya wannan ya shin shimfiɗar na fi ƙarfi ko ku tafi ƙarfi na wai shin shimfiɗar kike ganin ban dace ni in zauna a kai ba bari ki mun wacce ta fita ko ku a'a shimfiɗar ce tafi ƙarfi ce a baba a dai hakuri shimfiɗar ce tafi ƙarfin ka shimfiɗar mai gidan ce shimfiɗar manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallam kuma kai ka zo ka zauna a kai kaga wanda ita ce kauna ta gaskiya ko kauna ta gaskiya to amma tare da haka bai hana ba ta saurari mahaifinta ta sada zumuncinsa ta girmama shi gwargwadon matsayinsa a lokacin kuma bai musulunta ba to da haka dai idan an samu irin haka akan gabatar da ma'abuta jini akan wa akan musulmi wannan in dai abin da ya shafi sadar da zumunci ne kyautayi da sauransu to sannan wa musulmin sai kuma musulmi wa afifun wannan mutum nabi kenan rahimun رقيق القلب لذي القرباء wa musulim mai tausayi mai taushin hali mai saukin kai ga dukkan danginsa na kusa da kuma dukkan sauran musulmai Mana kar ka zama wanda duk gidanka shayinka ake ba a iya zuwa a gaya maka magana duk da cewa akwai shayi na kwarjini amma akwai shayi na masifa to wannan shine ba a so shayi na kwarjini wannan tayuma baka san kana da shi ba annabawa suna da wannan ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa mun tashi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama tun tale-tale. amma yanzu da za ku ce min in sifanta muku shi ba zan iya ba saboda me yace saboda wallahi ban taba iya cika ido da shi ba saboda kwarjinan sa maza Allah ya fi rana a tsakiyar wuni kwarjini kaga duk rashin kunya kada tsagirancin ka rana ta take a tsakiyar wuni kace za ka yi mata kallon rai ne ai baka isa ba sai ka kashe idan ka to kwarjin nan manzo Allah ya fi haka ba a iya cika ido da shi duk yadda mutum zai cika baki ai wallahi bari in ganshi sai ne mai kaza ai kaza kaza irin tsagerin nan na maka. suna ganin sa ba sa san lokacin da suke kidimewa su tashi su bi shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da ka in kwarjini sa ba a iya tunkara ka da magana a gidanka to wannan baiwa ce ta Allah sai ka gode wa Allah kuma kai duk da haka sai ka rinka bibiyar su dan ka ji daga gare su domin in su suna tsoron ka kuma kai baka zuwa kai baka tuntuba su to sai a take wani haƙƙi baka sani ba kuma ƙarshe sai abin ya zo ya dame ka ko Allah ma ya maka tambaya a kai. to amma idan ya zama musifa ce da bala'in ka ta sa ake tsoron ka to wannan sharri ne kai kokari ka gyara sharri ne kai kokari ka canja da haka ka zama mai saukin hali mai saukin kai ga makusantanka da kuma dukkan sauran musulmai mutum na uku wa afifun muta'affifun zu'iyal afifun mai kamewa muta'affifun mai kawaici zu iyalin kuma mai iyali wasu kan ce afif shine kamewa daga me kamewa daga roƙon mutane ko yana cikin bukata ba zai taɓa furtawa wani cewa yi min kaza ba shine afif alawzani fa'il min al'iffa an gane ko ya hasabuhum aljahilu يحسبهم الجاهل أغنياء Da التعفف afif sifa ce. daga at-ta'affuf ne amma waɗansu malaman suka ce at-ta'affuf kuma muta'affif shine mai kamewa gaburan fadawa cikin alfasha ta zina baya da ɗabi'ar kula mata akwai namijin da zaka ganshi yadda ka san bunsuru duk wacce ta gifta sai ya kula ta duk wacce ta gifta sai ya yi magana da ita ga wannan bai da kawaici bai da jan aji irin na maza akwai jan ajin mata akwai jan ajin maza jan ajin namiji in ka san ba aure za ka yi ba kakkatanka to haka ake son namiji da haka waɗansu malamai suka ce wannan shine ma'anar muta'affif shi yasa ma aka ƙara da bayani zu iyal to shi kuma me hikimar zu iyal zu iyal dai ma abocin iyali an gane ko to me hikimar da aka ce mai kamewa kuma sai aka ce ma abocin iyali saboda duk yadda ka so ka kame in baka da iyali kamiyar ba za ta yi ba ko ba haka ba duk yadda ka so shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man istata minkum alba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu basari wa ahsanu duk wanda ya samu dama da iko daga cikin ku ya aure ya aure auren shi yake fin taimaka wajen kame idanka duk yadda kake yin jin tsoron Allah duk yadda kake kaffa kaffa da mata kar su yaudare ka kar ka fada tarkon su in baka da mata cikin sauki za su iya kame ka an gane ko amma in kana da mata to kana da wani nau'i na kariya ga kamewa ga imani ga mata shikenan rub ka rufe kofa amma da yadda ka kai da wani shan kanshin ka yadda ce kai da Allah rabu da shi da ta yi wani farfari da ita ta gama da kai wannan aisha da suke cewa komai wani ɗaya to wallahi gauro in gauranta ma ta yi gauranta ba ma sai an sa aisha do ba billahi lazi gefen zani ya gani rude yake gefen zani yo gauro ko shanya ba a san a rinka shanya mata a gaban gwagware kayan mata a rinka shanya kayan mata a gaban gwagware shi yasa ƴan uwa masu wanki da guga da Allah ko rinka shanya ko rinka shanya kayan mata a cikin ɗaki ga gwagware a cikin gari da ya ga zani sai sai ya tashi zai firgice da dai kamewa da kawaici sifa ce daga cikin sifofin 'yan aljanna kuma musamman idan mutum ya kasance mai iyali hakan sai ya fi samuwa a gare shi idan muka kalli waɗannan sifofi guda uku da aka ambata duk da an faɗe su kana jin kamar da wani ake domin akwai masu su to amma ba ana nufin cewa sai wani sai wani ba kai ma za ka iya zama ɗaya daga cikin masu su idan ba mai mulki ba ne ba kai ba ka san mai gobe za ta yi ba za ka iya zama mai mulki in ka zama mai mulki to yi kokari ka zama mai adalci ka zama mai kyautata wa mabiyanka sannan kuma kai ta kokarin Allah da addu'ar ya datar da kai ya sa yadda ka shiga ofis lafiya a fita lafiya in ka nemi haka a wajen Allah zai maka haka nan idan ka kasance mutum ne kai mai kaushin hali kuma zaka iya zamowa mai taushin hali domin fushi ana iya canja shi an gane ko su ɗabi'u na kirki ana iya koyan su akwai wanda Allah yake halittar su da su akwai wanda kuma suke koya akwai na halitta akwai na koya akwai natural akwai artificial yawa kana da rowa haka Allah yi kamar waci ne kai a halittar ka ce to kuma zaka iya koyan kyauta kana da fushi haka Allah yi ka ɗabi'a ka ce to kuma zaka iya koyan me haƙuri kana da kaza haka Allah yi ka to kuma zaka iya koyan kishiyarsa zai iya yiwa kuma kana da hakuri kuma tare da haka ka sake koyan hakuri an tambayi ahanab ɗan kai ɗaya daga cikin tabi'ai ne mutum ne mai haƙuri irin wanda bahaushe yake cewa ko hannu ka sa masa ba zai ciza ba aka ce da shi ta yaya ka zama mai wannan haƙuri yace koya nayi alhilmu bitahallum wal ilmu bitta'allum yace wai ko haƙuri ana koyan sa kamar yadda ilimi ma me ana koyan sa ana zuwa makaranta a koya shi Allah ka samu cikin bayanka na kwarai rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi wannan shine karshen babun alwali al'adil shugaba adali muhalli shahi cikin hadisi zu sultani muqsit muqsit bi ma'ana adil kenan sai hadisi na 80 babi na 80 cikin dai kitabul ma'murat mala yace babu wujubi ta'ati ta'ati wulatil amri fi ghairi ma'siyah wa taharimu ta'atihim fil ma'siyah babin da yake bayanin wajabcin yi wa shugabanni da'a cikin abin da suka umarce ka da shi in ba saban Allah bane da kuma haramta saba musu ko haramta yi musu da'a cikin abin da suka umarce ka amma kuma ya zama na saban Allah ne da haka wannan ita ce ka'idar duk lalacewa shugabanka in ya kawo dokar da bata saba wa Allah ba dole ka bi shi baka cewa to ai shi ma kaza to ai shi ma kaza Allah ya fi sanin wannan zunubin wani baya hana Allah ya dora wani laifi zunubin wani baya mantar da Allah ya tambayi wani nasa laifin an gane ko mazala ya gaya mana cin hadisai da muka kakkaranta a baya Za mu ga abubuwan ban mamaki a ƙarshen zamani na lalacewar shugabanni na zalunci na danniya na murdiya na kaza na kaza sabai suka ce to ya zami musu musu tawa yace a ku ba su nasu haƙƙin in ya so ku roki Allah ya kwata muku naku in ba su umarce ku da saban Allah ba ba ruwan ku da saban su wannan tsakanin su da Allah ne zai musu tambaya akai ku ku yi naku ku sauke naku nauyin an gane ko yanzu shugaba ne ya sa ka'ida yanzu misali cewa ai kaza ai kaza ai kaza akwai misalai da yawa da kar in buga wani ya ce da wata siyasa nake ko da a'a amma at least dai akwai abubuwa da yawa da ka san cewa sun dace da hankali kuma ba saba wa addini ba waɗanda gwamnatocinmu suke yi ko da gwamnatocin ko shugabannin gwamnatocin suna da wasu laifuffuka ba ruwanka da wannan ka kiyaye wannan ka'idojin da sauransu yanzu mu ɗauki ka'idar titi ka'idar tafiya a hanya da yawa wani shi hujjarsa ta ba zai tsaya wa danja ba ai shi ma shugaban ba daidai yake ba to kaga baka tsaya wa danja ba zaka je ka kashe wani ko a kashe ka ka bige motar wani ko a bige taka shin hujjar saboda shugaba ya lalace shi kenan kai ma kuma sai ka zama dan arubta shi kenan sai ka bige wancan a bige kawai ba hankali ba ba ba kan gado kaga wannan ba daidai bane ba duk tunanin da yake karanta maka wannan to ka koma ka yi karatun ta natsu a kwakwalwarka ka'idojin rayuwa Allah madaukakin sarki ya tsara bayi da hankalinsu su tsara wa kansu waɗannan wani kila yana jiran sai an ce ga wata aya da ta magana akan tsayawa a danja sai kuma abin ya to me amfanin hankalinka ba ya cire ma hankali ba kuma ko ba haka ba in dai har ka'idar tafiya wani in ya taho wani ya tsaya wani sannan ya wuce sannan wani ya wuce in dai ba za ka iya gano wannan ma da kwakwalwarka ba to bai da amfani hankali bai da amfani a jikinka Allah ya sa mu gani. qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda suka yi imani ati'u Allah ku wa Allah da'a wa ati'ur rasul ku wa manzan Allah da'a wa ulil amri minkum kuma ku wa shugabannin ku da farko sai aka ce ya ayyuhallazina amanu malamai suka ce darasin da zamu dauka a wannan aya ta kai cikar imani shi ke sa biyayya in dai kaga al'umma tana rayuwa da tsari tana rayuwa da sanin ya kamata to akwai imani a cikinta amma da zara ka ga al'umma tana rayuwa ta ci barkatai ba kai ba gindi to imani ne ya rauni a cikinta ko da tana da awar ita musulma ce kuwa biyayya ga shugabanni cikar imani ne kamar yadda saba musu kuma me saba eh, tawayar imani ce domin saba wa umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne cikin me cikin abin da bai saba wa Allah ba bai saba wa manzansa ba shi yasa Allah ya ce mi masa da'a mi wa manzansa da'a da kuma shugabanninmu mu malamai suka ce ba a ce ku yi wa shugabanni da ba ma'ana ba a maimaita lafazin wa adi'u ulul amri ba malamai sun faɗi maganganu da yawa waɗansu suka ce saboda biyayya shugabanni ba ta kai ƙarfin biyayya Allah ba da biyayyar manzan Allah saboda su suna iya kuskure Allah da manzansa kuma ba zai yi su umarce ka da kuskure ba inna Allah la ya'muru bil fahsha Allah baya umarni da alfasha haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ne madaukakin sarki yace a bi shi duk abin da zo da shi alkhairi ne baya zuwa da kishiya alkhairi wa ma atakum ar-rasulu fa fakhuduhu wa ma nahakum anhu amma shugabanka zai iya yin ijtihadi ya kuskure idan ka gane yayi kuskure to akwai bukatar ku tattauna shi ko Allah baya kuskure manzansa baya kuskure duk abin da suka ce ko kwakwalwarka bata fahimto amfanin ba ka akwai amfani a ciki wasu suka ce wannan shine hikimar da ta saba a maimaita wa ati'u ulul amri ba wasu malaman suka ce a'a dan dai kada kalmar adi'u adi'un ta yawa domin da za a ce Allah wa ati'u rasula wa ati'u ulil amri to kalmar ta yi yawa maimaita ta ta yawa kuma wannan zai cire mata zaƙin gardin fasaha domin idan magana ta yi yawan maimaituwa to kuma fasaha ta sai ta yi mai sai ta ragu to shi ko qur'ani so ake zamo littafi mai fasaha ta kowace fuskar fasaha kuwa la'alla wacce magana ta farko tafi da haka dai shugaba yakan iya yin kuskure idan ya kuskure ya saba wa Allah to ba abin sa haka amma tare da haka ba a yi masa ne, ba a yi masa tawaye ba a fito na fito da shi sai a fahimtar da shi a faɗakar da shi ta hanyar da ta dace in ya sani ya bi ka samu lada in ya sani ya ki bi ka sauke nauyinka ka yi abin da Allah ya dora ma shine yi masa biyayya cikin abin da ba sabo ba sabon ko kakka bi shi a cikin sa shi yasa a gaba sai Allah ya ce fa in tanazatun fi shay'in farudduhu ila Allah wannan ta fuskar aya mabudin kunne da malam ya